ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Kishi ya ce Sila, kashi na arba'in. Ba su daɗe da isa wajen makokin ba, baba ƙarami ya duba agogo ya ga sha ɗaya saura, da haka ya salama da kowa akan zai tafi Abuja. yana fita ya kama hanyar jigawa yana so ya je ya ga momi a nutse da yanzu ma ya ji daɗin ganin ta kwarai ya fuskanci tana cikin walwala sai wajen sha biyu da rabi sannan ya isa gida da yake masu aikin baraka sun san shi nan da nan aka hau hidima da shi bai daɗe da zama ba momi ta sako daga ɗakin baraka ta same shi a falon ƙasa bayan ya gaishe ta ta ce kai da zaka tafi abuja Shi ne ka tsaya a nan so kake dare maka a hanya a'a momi a yanzu zan tafi dama tsaya ne mu gaisa nan ya zauna suka yi ta hira ta yi zaton ma zai mata magana koma gidan abban shi amma sai ta ji bai ce mata komai ba suna nan zaune baraka ta sako suka gaisa da baban ya tashi ya fita kofar gida sallah kafin ya dawo an ajiye abincin rana a tebur gaba ɗaya da shi da rabin da baraka suka zauna akan tebur suka ci abinci suna yi suna hira baraka ta dubi baban bayan ta ajiye cokalin da ke hannunta ta ce baba muna so mu buɗe momi bank account amma bana na so a buɗe mata a jigawa kaga zai fi sauƙi a buɗe branch ɗin da yake Kano, tun da nan za ta koma. Haka ne, to ai Anta Ahmad za a yi wa magana, sai ya buɗe mata a bankin su kawai. Wataƙila ba ma sai ta je ba, zai iya buɗe mata. Sai dai ko a ce signature, wannan kuma za ta iya yi a fefa a ɗauki hoton a tura masa, sai ya sikanin kawai. Na sani in 24 hours za a buɗe mata account. Hmm, ka san naman ta Ahmad a banki yake aiki? Ai ko ina gama zan kira shi. Sai ka ɗan ci gaba da cin abinci, jama'a kaɗan ta sake duban baba ta ce akwai kaya da nake so za a saro mun gama magana da momi za ta fara business ne kai ka san yanzu an daina zama haka gaskiya ne anti shawarar ta yi ko ma sai na bada jarin zai kai nawa kar ka damu mu ma mun gama da wannan bangaren sai dai da yake kogi bai ki daɗi ba momi ta ajiye cokalinta ta ce mm. ai baraka ita kaɗai ta gama komai fa kuɗi sama da dubu ɗari biyu Mubarak ma bayan mun haɗu a Kano jiya ya turo min da dubu arba'in ta akaunt ɗin barakan, wai ko zan buƙaci wani abu. Da murmushi ya amsa, kai Allah ya bar zumunci. Baraka ta yi gyaran murya ta ce yauwa, ka san gidan umma yana hannun baban munzali ko? Ya jinjina kai alamar e. To mun yi magana da yaya shafa da Mubarak, za a sai da gidan a raba a bawa kasanta, don ita ma ta sayi gida. Mubarak da yaya shafa su ma sun ce duk a haɗa da nasu kasan a saya mata gida a Kano. Hakan ya yi anti, ai ko ni ma sai na cika a sayi gidan insha Allah sosai ya ji daɗin wannan labarin ba dan yana son momi ta kashe aurenta ba yana dai so ya ga ta samu kuɗin kanta ya san tambayar kuɗi yana yi mata wahala dan yana yaro ya kula tana haƙura da abun buƙata in dai buƙatar kanta ce saboda ba ta son tambaya ko da ta san ta tambaya za a bata amma sai ta kasa tambayar da haka ya ji daɗi ya san ko 'yan haya aka sa a gidan za ta dinga samun isasshen kuɗi tunda ko shi da yake nuna mata idan tana son wani abu ta gaya masa amma ba ta faɗa abu ɗaya ne ya bashi tsoro kada a sayi gidan da zo ta koma gidan abba yana so ta koma sai dai kawai ya yi wa kansa alkawarin ba zai taɓa ce mata ta koma ba kuma su ma ƙannan nashi da daddare lokacin suna shirin bacci ya ja musu kunne akan kada wanda ya dame ta ta dawo shi ban idan ya matsu ya san yadda zai yi lallaɓa ta ta dawo tunda shi ya kore ta momi ta ajiye kofar ruwan da ta sha ta ce baba ina riya kuwa ban ji ana magana ba nan da nan fuska shi ta canza ya ba su labarin abin da ya faru baraka ta ce allah sarki kar ka damu allah ya sa haka ne mafi alkhairi a gare ku kai da ita momi ta ce amin wani baya auren matar wani allah ya nufa ita ɗin ba matarka ba ce baraka ta ce ka ce na rufe mana akwatunan mu tukunna ko kuma akwai wata na ci gaba da taro kayan laifin shi take magana wanda yake turo mata kuɗi tana siya tana tara masa ya dariya ya ce to ana dai addu'a sai ka ci gaba da cin abinci. Momi ta miƙe ta ɗauki kwananta da yake ita ta cinye ta shige kicin. Sai da momin ta shige sannan ya dubi baraka ce da dai za a bani auren Fatiya an ta shafa da sai na ce ki ci gaba da tari. Fara'a ta ta ƙaru ta ajiye cokalin bayan ta cinye loma ƙarshe ta ce me zai hana a baka auren Fatiya kuwa? Ai taru kawai zan ci gaba da yi. Yaya murmushi kin san 'yan gidansa sai sun gama digiri ake musu aure kuma ita kin ga yanzu ma ta gama sakandare. ko admission ɗin ma fa bata samu ba Tun kafin mu haɗu da kairi na so na magana, to amma na san za a ce ta yi yarinta, ba za a yi mata aure ba, shi yasa na bari. Yanzu kam da aka yi haka, ina ga zan jira ta gama jami'a kawai. Momi ta ƙara so yayin da baraka take cewa sarkin ƙauren baki. Ai ba ma sai ka jira ba, ba dai karatu ba ne? Kuma tun da zaka bar ta ai na san dadi ba zai hana mu ba. Idan aka fara magana yanzu, nan da shekara ɗaya sai ai komai. Kafin nan ma yanzu haka miskilin ƙananka ya shirya. Ai wannan sai dai ka riƙa zuwa masa zance. in ba haka ba ku yayi kwantai sai ka yi dariya gaba ɗaya baraka ta mayar da momi abin da baban ya faɗa momi ta ce eh da wannan kam ana so su yi karatu amma bana jin za a hana ka ita kai dai ka tabbatar kana son ta kuma za ka riƙe min ita da amana dai idan ka tozarta ta to ni ka tozarta baraka ta kalle shi ka je ka tsaro ta kawai Shi kenan an gama magana tunda kana da ni uwar amarya uwar ango suka sahirarrakin su yana miƙiya daga tebul ɗin ya masa sallama ya kama hanya dan da suka dawo daga kano baraka take ta fama da raba akan ta shirya su tafi abuja ranar litinin amma ta ƙi baban ummi ne zai dawo daga uk ranar talata shi ne za ta je ta rasa sai su dawo tare ranar juma'a duk yadda ta so su tafi da raba ta ƙi yadda ta gani take za ta dame su ita kuma baraka ta ce ba fa zaman gidan yake ba sai dare yake dawowa in ba kya so ma ku haɗu ba za ku haɗu ba idan muka zo nan nema ma yake zaman gida tunda anan ba shi da ofis ita dai rabu ta ƙi yarda yayin da ita kuma baraka take jin ya kamata su je don momi ta ɗan ƙara zagawa tunda ta koma gidanta babu inda ta je sai bayan isha sun kwanta za su yi bacci rabin ta taɓa baraka ta ce goben zaki tafi abuja eh zaki je ne zan je ta yi zumbur ta tashi zaune don ba ta zaci hakan ba allah zaki bi ni mu je dariya kawai ta yi ta ce bari in kira baba habu ya wa direba magana in ya so wajen tara na safe sai mu tafi a mota tiket ɗin sai na sayarwa abban ummi ya hada ya siya mana na dawowa sai mu dawo a jirgi sai da suka tashi suka haɗa kayan da suke bukata sannan suka koma suka kwanta gari na wayewa suka kama hanya abuja gaba ɗayansu har zahara tunda ita ma ta gama isa CE ɗinta sai jiran admission litinin ta kama kwana uku da rasuwar bafa kuma ranar za a share makoki doya da aliko ya so ya tafi da babu yalwa Legas ta ki amincewa da haka dole ya haƙura Abba ya tabbatar masa babu komai ya bata, sannan ya sanar da shi yau ɗin nan Zulaiha za ta kwaso kayanta ta dawo gidan. Duda akwai ‘yar uwar baban wadda ta dawo gidan. Sai dai ita ma tsohuwa ce kusan kamar baba yalwan. Ana ida da sallar la'asar suka sallami kowa, aka kwashe shimfiɗu aka tashi. Nan da nan Abba ya ce Zulaiha ta fito ta je Salim ya kai ta gida ta kwaso kayanta ta dawo. Ba ta son zaman gidan baffa, amma yanzu ta samu nutsuwa, don ita ma ta tsani wannan zaman da suke da sauda. fatanta kawai momi ta dawo don ta samu ta koma can sai da suka isa gidan zulaiha ta shige ɗaki sannan abba yake wasau da bayani ai tun daga fuska ya gane ta yi farin ciki ta ci ko akwati da kaya ta janyo ta fito ta zo fita ta daure ta dubi sau da ta ce ni na tafi sai an jima ta gatsi ne baki tana gintse dariya ta ce a sauka lafiya ta fice ta bata tana jaddadawa kanta lalle sai ta koya sau da hankali da yake yamma ta riga ta yi dole haka aba ya haƙura da zuwa jigawa amma gobe talata da sassafe zai tafi. Nan take buga Lalo waya ya sanar da shi karfe tara za su je unguwa, Dan ba zai je da madu ba. Da daddare ma ya so kiranta a waya, amma sai ya kasa, saboda baya son su magana ta waya. Gani yake idan suka haɗu ga ta gashi, sai ta fi sauraron shi. Gaba ɗaya tunaninta da maganganunta na jiya sun hana shi sukuni. Da haka bayan ya gama cin abinci, ya shiga ɗaki wajen goman dare. Ya zauna a gefen gado ya ɗauki waya kenan zai kira ta, sau da ta shigo ɗakin. Da haka sai ya mayar da wayar ya aji. Dan ya san in ba wani daga cikin yaran ta jiyo kukansa ba, to ba abin da zai fitar da ita daga ɗakin nan sai wajen ɗayan dare. Ba wai tsoron kiranta yake a gaban sau da ba, amma lissafin da yake kansa yanzu duk ya cike masa kwakwalwa. Baya son a ƙara masa da ƙorafi mai ƙanƙantarsa. Da haka kawai sai ya kwanta ya haƙura da wayar, tun da gobe insha Allahu yanzu rabu tana cikin gidan nan. Da kyar da yake bacci ɓarawo ne ya ɗauke shi, amma ita kanta sauda sai da ta gane ganga jikinsa ce kawai a nan ruhinsa yana wani wajen ko da gari ya waye sai da ya gama shirinsa tsaf sannan ya fito ya samu sauda a falo ita da sa nan. bayan amsa a dawo lafiyan ya ce jigawa zan tafi jigawa kuma eh ke sarabu tana can wajen kanwata zan je insha Allahu tare za mu dawo da kawai da kai ta ce um Allah kiyaye hanya ya fice ta bi bayansa da harara ba ta damu da ita ba amma gaskiya ba ta so ta da yanzu Ga shi duk wani tsari da ta yi tanadi ya rushe raguwar maganin da kakama ta bata ta neme shi ta rasa duk da tana tunanin faɗuwa yi da yake a leda yake zulaiha ta share shi da tana share mata ɗaki shi ummanta ta fare mata waya tana tana mata fa sai ta fito da kuɗin nan dubu ɗari an bawa malam don ita ce ba ta yi amfani da abubuwan da ya bayar ba saboda idan ba a bashi kuɗin shi ba komai zai iya faruwa da haka wannan dawo da momi za ta yi kawai damuwa ta ƙara mata don ta san haka zai ta rawar kai ba zai saurare ta ba balle ta samu ta yago wani abu da yake ta fara project ta gaya masa akwai kayan da za su saya na yin project ta samu ya bata dubu goma kafin mutuwar baffa gaba ɗaya yanzu tana cikin damuwa matuƙa wadda labarin dawar momi ta ƙara mata yana fita ya shiga wajen momi mari bai gama shirya ba don haka ya musu sallama shi da salim ya sanar da su zai je unguwa shi da lalo in ya da za su haɗu a kasuwa bai gaya masa jigawa zai je wajen momi ba da sun gaya masa bata nan domin su ma tun dare suka yi waya da ita ta sanar da su aiga ga tana a abuja ya yi musu sallama shi da lalo suka ɗauki hanyar jigawa ya san a kayan marmari rabu tana son apple da ayaba da haka sai da ya samu apple da ayaba masu kyau ya cika leda da su sannan ya sai yogurt roba hudu ya haɗa suka kama hanya kafin sha ɗaya sun isa gidan da yake ya je ɗaurin auren su ummi ya riga ya san gidan tun daga bakin gate mai gadi ya sanar da shi basa nan suna abuja ya dube shi da mamaki ce akwai yar uwar rabu da ta zo daga kano tare suka tafi abuja ko ita tana ciki ai alhaji wallahi gaba ɗayansu suka tafi babu kowa a gidan nan sai ranar juma'a za su dawo ikon allah ya koma mota ya zauna ya zaro waya ya kira rabin ba ta ɗauka ba don haka ya kira baraka Bayan ta amsa sallamarsa suka gaisa, ya ce baraka ina kuka tafi ne ke da rabi. Na zo mai gadi ya ce mun ba kwana. La, wai kana dutse? Wallahi muna Abuja gaba ɗaya. Ai eh, ban san za ka zo ba, da na gaya mata. Kin ɗauke min rabi. Ta yi dariya, a'a, ni ban ɗauke ta ba. Ba ni ita mai magana. Ina ta kiran waya ta ba ta ɗauka. Eh haka ne, Salun suka je ita da Zara, kuma sun bar waya a gida. Amma bari na yi wa mai gadi waya, sai ya buɗe muku falo ku huta. A'a, yanzu za mu juya insha Allah. Na kirawo rabin an jima. In ya so wajen ranar Asabar sai in dawo. Har za ta ajiye ya ce ki taya ni ba haƙuri kafin mu haɗu. Na san fushi ta da ni take ɓoye min. Ai bata san za ka zo yau ɗin ba. Na san da za ta gaya maka ba mana, amma insha Allah zan gaya mata. sai kai sallama suka ajiye wayar. Ya kira Lalo wanda ya fita ya bar shi a mota tun da ya fara wayar. Ya ce mu tafi Lalo ba sa nan. suka kama hanya suka dawo da yake mada bai san inda suka je ba ya ɗauka abin baya jin daɗi ne da ya ga yanayinsa ya zata sigansa ne yake neman tashi da yake kwana biyu ya ci abinci a gidan makoki da haka tun kafin su koma gida ce da salim wa abin abinci sosai ya shiga damuwa saboda ya gama sakankan cewa yau za su dawo da rabi Ga shi ko ganin ta bai yi ba wayar ma da aka ce ta bari a gida shi bai yadda ba gani yake kin ɗauka kawai ta amma dole ya haƙura tunda yanzu shi yake nema abin da ma yake ƙara ba shi haushi yadda take ta faman yawo kamar wata wadda bata da aure ko tambayar shi ma bata yi haka ya haƙura ya bari sai da daddare ya kirawo ta dan da suka fito ya masa sanin da zuwa bayan ya da daga kasuwa salim ya ce abba na dafa maka da shi to sanni salim ka ajiye min a nan falo zan zo na ci da haka yana shiga ya sanar da ita a wajen salim zai ci abinci dan abin yana bata haushi yanzu har ya daina damunta don haka ta juya taliya da ta dafa a firij gobe ta huta da dafa abincin 'yan makaranta bayan ya isha wuce falon momi a can ya zauna ya ci abinci bayan ya gama kuma ya shige ɗakinsa yana zama a gefen gado ya zaro waya dana mata kira da sallama ta ɗauka bayan amsa sallama ta suka gaisa ya ce na je jiga ai ba kwana eh haka baraka take ce mu suka yi shiru na ɗan lokaci yanzu ya za yi ina son ganinki yaushe za ku dawo ranar Asabar. To Allah ya kai mu. Sai ka sake yin shiru. Da ya tabbatar idan ba shi ya fara magana ba ba za ta ce komai ba. Ya ce Rabi. Na'am. Ki haƙuri ki da ɗakin ki mana. Hmm. Shi nake ƙoƙarin yi. Ɗakin ne har yanzu ban samu wanda ya mun bana siya. Ban gane ba. Wani ɗaki kuma za ki siya? Gida zan siya mana a nan Kano ɗin. Sai da ban shi ya faɗi da ya ji wannan magana. Zancen bafa ya faɗo masa, da yake cewa su mata su saya mahaifiyarsu gida kada yaran ne za su saya mata gida ai kuwa zai faɗa da duk wanda zai raba shi da rabi wani gida za ki siya kuma ga gidanki a nan ni da yara duk sai shirin dawo ki muke don allah ki yi haƙuri ki dawo ni zan zo ma har jigawan mu ta'u. wani ai gidanka ne kai da 'ya'yanka ni ma zan koma na sayar da gidan da na mahaifin ya bar min gado na sayi wanda zan iya zama a ciki ya dafe kai ya fara haɗa gumi don Allah ki daina wannan zancen rabi ai na ce ki yi haƙuri don Allah ki bari komai ya wuce ni fa ba ma sakin ki nai ba kin ga dai har yanzu ke matata ce ko don Allah ki dami zaman mu cikin yanayi na ƙosa ta ce zan yi tunani gaba ɗaya kan shi ya kulle ya rasa kalmomin da zai amfani da su wajen gamsar da ita ta dawo yanzu ranar asabar ɗin za ku da daga abuja eh idan kun dawo zan zo amma don Allah ki yi haƙuri ki haɗa kayanki idan na zo mu taho Kin ji Rabi? Zan duba an gani. Ya fuskanci kosa a maganganunta, don haka ya haƙura suka yi sallama ya ajiye wayar. Ya jefa wayar shi akan gado ya kwanta. To me Rabi take nufi da shi? Gaba ɗaya ma ji yake kamar ba ta son magana da shi. Gaban shi ya faɗi da yawan nan tunanin. Ya za a ce wai Rabi ta daina son shi? Bai taɓa zaton wai Rabi za ta iya rayuwa cikin walwala a wani waje, ba a gidan shi ba. Amma ga ne ma take ma ta yi hakan. ranar Lahadi sha Allah zai je jigawa kuma tare za su dawo don sai ya biya ya ga yaya manzali sannan ma zai je wataƙila idan manzalin ya saka baki ta biyo shi su dawo gida kowa ya huta haka ya gama juya zancen ya tashi ya koma wancan ɗakin nashi don kwanciya bacci gaba ɗaya kwanakin na haka yi sa a cikin matsananciyar damuwa don duk wanda yake tare da shi ya gane haka sa Ahmad sun zata shugan nasa ne ya ta kuwa sau da bata ma fahimci abin da ke faruwa ba don ta san rabin ta ƙi dawowa ba. Ta dai zaton ana kan shirin dawowar ne, da haka bin shi kawai take da ido, tunda ko ta tambaye shi ko akwai abin da yake damunsa sai ya ce mata babu komai. Haka har ranar Lahadi, don kafin ƙarfe tara Lalo ya zo, da haka yana gama shirya ya fito suka kama hanya bayan ya sanar da su da su haɗa a kasuwa. Sai da suka ɗauki hanya tukuna yana yi wa Lalo kwatancen gidan munzali, don yana so ya fara ganinsa kafin su wuce jigawan. Bayan an yi masa iso, suka zauna a falo shi da munzalin. Ya dube shi ya gyara murya, ya ce dama zuwa ne na baka haƙuri kai ma game da abin da ya faru. in sha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. To ai shi kenan, babu wani abu. Ni ma sai daga baya shafa take gaya min rabin tana jiga wajen baraka. Sai ka same ta idan kun daidaita ma ji. Ya jinjina kai. Ai wato, ita ɗin, ina ga fushi take da ni. Kaga tun da ta dawo fa har yanzu ba mu haɗu ba. duk yadda zan yi na ganta ta ki tsayawa tunda har dutsen na je sai da na tsaya a bakin kofar gidan ne mata waya take sanar da ni wai suna Abuja ikon Allah kwarai sun je Abuja amma ina ga bata san za ka ba ai da sun gaya maka ko kuma ta jira ka haka ne ban sanar da ita ba yanzu dai dan Allah ko kiranta ne ka yi ka taya na bata haƙuri ina ga idan ka sa baki sai ta fi haƙura tunda na san baraka dai sai dai ta taya ta rigima kawai kuskure ne ya riga ya faru kuma insha Allah ba zai sake faruwa ba. To, insha Allah zan mata magana, sai a kiyaye a dinga haƙuri. Mata sai haƙuri, duk inda aka haɗa sama da ɗaya, to akwai buƙatar ka ninka haƙurinka. Haka ne, yanzu ma zan wuce jigawan, don Allah kowa ya kai mata don ta haƙuri mu da tare. Jigawa kuma, ai suna Kaduna. Rabin tana Kaduna? Eh, ita da barakan suna gidan Mubarak. Kasa ranar Alhamis ma shi ta haihu. An samu mace. su kuma daga abuja sai kawai suka wuce kaduna ta ranar juma'a suna can sai ranar litinin kamar yadda mubarak ɗin ya ce min za su koma gidan baraka ya gyara zama yana faɗin ikon allah gaba ɗaya lissafin kansa ya ƙare wannan saɓani daga allah ne ko kuwa dai rabu ce take tsara shi jiya da daddare ma ya kirawo ta yadda ta saba haka take amsa shi da kyar da haka hira ba ta yi wani tsawo ba balle ya samu ya gaya mata zai zo don shi a wannan lokacin ma ya zata tana jigawa ashe tana Kaduna. Sai da kyar sannan ya nemo nutsuwarsa ya yi sallama da manzala kan alkawarin zai yi wa Rabi magana. Ya fito ya samu lalo a mota ya ce su koma gida. Gaba ɗaya damuwa da yake ciki tanin kusu babu iyaka. Wai me Rabi take nufi ne? Ya san dai ƙarshen ta so take ta ƙure shi ya sake ta, kuma wannan ba zai yiwu ba. Ko me za ta yi sai dai ta yi, amma ba zai sake ta ba. Suna isa gida ya sallami lalo ya shiga gidan. Kai tsaye ya shige ɗaki ya kwanta, bai san me yake damunsa ba baya son ganin kowa baya so a dame shi shi yasa ba zai je kasuwar ba haka ya kwanta yana tunani sha Allah ba zai gaji ba ranar talata zai kuma koma jigawa wataƙila ma kafin nan manzali ya bata baki sa fi saurin daidaitawa a'a akuya ɗaura fa an samu sake saraba an zama jirgin yawo hmm. to